Ezekiel Sura talatin da bakwai Kwarin busassun ƙasusuwa Hannun Ubangiji yana a kaina, ya kuma fitar da ni ta wurin Ruhun Ubangiji, ya sa na tsakiyar kwarin, yana cike da ƙasusuwa, ya sa na kai na komo a ciki, na kuma ga ƙasusuwa masu girma da yawa a ƙasar kwarin, ƙasusuwan da suka bushe ƙwarai, sai ya tambaye ni cewa, Ɗan mutum, waɗannan ƙasusuwa za su iya rayu? Ni kuwa na ce, Ya Ubangiji Mai Iko Duka, kai kaɗai ka sani, sai ya ce mini, Ka yi wa waɗannan ƙasusuwa annabci ka ce musu, Busassun ƙasusuwa, ku ji maganar Ubangiji, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Waɗannan ƙasusuwa, zan sa numfashi ya shiga muku, za ku kuwa rayu, zan harhaɗa muku jijiyoyi in sa muku tsoka, in kuma rufe ku da fata. Zan sa numfashi a cikinku, za ku kuwa rayu; sa'an nan za ku san cewa ni ne Ubangiji, saboda haka sai na annabci yadda aka umarce ni, da nake annabcin, sai aka ji motsi, ƙarar girgiza, sai ƙasusuwan suka harhaɗu, ƙashi ya haɗu da ƙashi, na duba sai ga jijiyoyi da nama suka bayyana a kansu, fata kuma ta rufe su, amma ba numfashi a cikinsu. Sa'an nan ya ce mini, Ka yi annabci wa numfashi, ka yi annabci, ɗan mutum, ka ce masa, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ka fito daga kusurwoyi huɗu, ya numfashi, ka kuma numfasa cikin waɗannan matattu don su rayu; saboda haka na yi annabci yadda aka umarce ni, sai numfashi ya shiga musu, suka rayu suka kuma miƙe tsaye a ƙafafunsu babbar runduna ce ƙwarai. Sa'an nan ya ce mini. Ɗan mutum, waɗannan ƙasusuwa su ne dukan gidan Isra'ila, suna cewa, Ƙasusuwanmu sun bushe, sa zuciyarmu duka ya tafi, an share mu kaf. saboda haka ya annabci ka ce masu. Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ya mutanena, zan buɗe kaburburanku in fitar da ku daga cikinsu; zan mai da ku ƙasar Isra'ila, sa'an nan ku, mutanena. za ku san cewa ni ne Ubangiji sa'ad da na buɗe kaburburanku na fitar da ku daga cikinsu; zan sa Ruhuna a cikinku, za ku kuwa rayu, zan kuma zaunar da ku a ƙasarku, sa'an nan za ku san cewa Ni Ubangiji na faɗa, zan kuma aikata, in ji Ubangiji, al'umma ɗaya a ƙarƙashin sarki guda. Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka ɗauki sanda ka rubuta a kansa. na Yahuda da Isra'ilawan da suke tare da shi, sa'an nan ka ɗauki wani sanda, ka rubuta a kansa, sandan Efraim, na Yusuf, da dukan gidan Isra'ila da suke tare da shi, ka haɗa su zama sanda guda, saboda su kasance ɗaya a hannunka. In mutanen ƙasarka suka tambaye ka cewa, Ba za ka faɗa mana abin da kake nufi da wannan ba, ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan ɗauki sandan Yusuf. wanda yake a hannun Efraim da na kabilan Isra'ilawan da suke tare da shi, in haɗa shi da sandan Yahuda, in mai da su sanda guda, za su kuwa zama ɗaya a hannuna. Ka riƙe sandunan da ka yi rubutun a kansu, ka ce musu, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan fitar da Isra'ilawa daga al'ummai, inda suka tafi, zan tattara su daga dukan kewaye in komo da su ƙasarsu, zan mai da su al'umma ɗaya a cikin ƙasar. a kan duwatsun Isra'ila, za a kasance da sarki guda a kan dukansu, ba za su ƙara zama al'ummai biyu ko su rabu su zama masarautai biyu ba, ba za su ƙara ƙazantar da kansu da gumaka da mugayen siffofi ko kuma da wani daga laifofinsu ba, gama zan cece su daga dukkan zunubinsu na ridda, zan kuma tsarkake su, za su zama mutanena, ni kuma zan zama Allahnsu. Bawana Dauda. zai zama sarki a kansu, dukansu kuwa za su kasance da makiyayi guda, za su dubi dokokina su kuma kiyaye ƙa'idodina, za su zauna a ƙasar da na bawa bawana Yaƙub, ƙasar da kakanninsu suka zauna, su da ’ya'yansu, da ’ya'yan ’ya'yansu za su zauna a can har abada, kuma Dauda bawana zai zama sarkinsu har abada. Zan yi alkawarin salama da su, zai zama madawwamin alkawari, zan kafa su in ƙara yawansu zan kuma sa wuri mai tsarkina a cikinsu har abada; mazaunina zai kasance da su zan kuwa zama Allahnsu, za su kuma zama mutanena, sa'an nan al'ummai za su san cewa Ni Ubangiji na mai da Isra'ila mai tsarki, sa'ad da wuri mai tsarkina yana a cikinsu har abada.